biyo bayan sace yara mata da aka yi a garin chibok da ke cikin jihar borno ya sa gwamnatin tarayya samar da kwamiti akan yadda za a samu nasarar samu waɗannan yaran kwamitin dai zai duba abubuwan da suka hada da dalilin da ya sa yaran suke makaranta a wannan lokacin yayin da sauran yan uwan suke hutu da kuma suwa da suwa ne ne waɗannan yaran sai kuma menene ainihin adadin su kan nawa daga cikin su ne suka dawo sa'ilin nan kwamitin da haɗin gwiwar gwamnatin jihar borno zai ba da shawara yadda za a tinkari yunkurin ceto waɗannan yaran kenan baya ga kwanakin da suka kwashe yanzu ana iya cewa ba san sauran sauran kwanakin da za su yi nan gaba ba kafin a fara batun ceto su sai dai duk yadda gwamnatin tarayya ta so ta nuna muhimmancin wannan kwamiti zai yi wahala 'yan najeriya musamman iyayen waɗannan yaran su ci an ɗauki hanyar samun waɗannan yaran domin ko ba ko je ka dawo waɗannan yaran dai an sace su kuma a cikin jihar da ke dokar ta ɓaci ne aka sace su kana shugaban kungiyar da ya sace su ya fito fili ya ce su ne suka sace su to na manufan wannan kwamiti kamar yadda wasu 'yan najeriya ke ta faɗi tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar legas abubakar tsaf na cikin sahun masu wannan ra'ayin domin ko ga abin da yake cewa kwamiti is kwamiti a kwamitin lokacin yadda ce yaran nan an an ɗauke su ya kai wata ɗanarai da sati uku kenan ba komai ne ya kai sai da mata da dattin ba kusa zo su a demonstrating shi ne kawo wannan komai na shi committee committee committee will end up wasu ko tambayar da suke yi ita ce wai na tasirin wannan kwamiti wanda zai rika zaman sa abuja kuma wannan abu ya faru ne a borno ko ko a jihar borno ne za su rika zaman su to yanzu haka ma dai wasu mata a wasu sassan najeriya sun fara zaman dirshan a wasu birane daban-daban wasu kuma cewa suka yi muddin aka kai wani lokaci nan kusa ba tare da samu waɗannan yaran ba to za su don faru kurmin na sambisa huntaye idan ya so cikin biyu a yi guda ko dai a dawo da yaran ko kuma su ma a haɗa da su wannan yana nufin kenan gyambo zai koma jini domin muddin suka aiwatar da hakan to ƙasar za ta ƙara tsunduma cikin rudu da damuwa sai dai yayin da wasu 'yan najeriya ke ganin laifin gwamnatin tarayya na yadda take daukar wannan lamari wasu ko cewa wai ma ina maƙudan kuɗin da ake cewa ana kashewa a fannin tsaro kuma kan ke faruwa kenan sojojin ƙasan sun koma 'yan mata masu wannan ra'ayin suka ce idan har waɗanda ba su da wani horo ko kwarewa na musamman suke ci gaba da yi wa tsaron Najeriya barazana to sojojin Najeriya girma ya zube in har akwai shi sai dai kuma wasu cewa suke yi ba za su yi mamaki ba domin hatta barikin sojoji ma ai waɗannan maharan sun kai musu hari a lokuta daban-daban suka ce wannan ya nuna kenan a sarari sojojin Najeriya ba su da kwarewar da suke cewa suna da ita a cewar su sun zame kyan wallami ba ya kushi ba cizo Dr. Abubakar Sadiq mai shari'a akan al'amuran yau da kullum yana cikin sahun masu irin wannan ra'ayin domin ko ga abin da yake cewa game da wannan kwamitin. Wannan ma ya tabbacin gazawan gwamnati ne saboda bai kwamiti za a ce za a naɗa akan wani kwarkin kwato ya naɗa akan cikin sai dai an ce hagun wani daman wani domin ko barista ibrahim jalo mataimakin kakakin jami'ar pdp na kasa ya ce wannan kwamiti yana da amfani kwarai da gaske ga kuma hujjarsa a so wannan abu da aka yi a na kwamitin nan abu ne da ba zai tsaya kawai a samu yaran nan ba har ma abun a daina shi in Allah ya yarda. Har ila yau wasu 'yan Najeriya suna cewa akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta miƙe tsaye domin tunkarin wannan lamari. Ko baya ga ceto waɗannan yaran ha kuma ta fidda ƙasar da kunya domin ko ƙasashen duniya sun yi zurum suna kallon Najeriya. Wasu ko cewa suke gwamnatin jihar Borno ita ce abin tausayi domin 'yan kuɗin da za ta samarwa jama'an ta abin mawa rayuwa yanzu ta buge ga rarrabawa ga waɗanda waɗannan maharan so kai wa hari ko dai yanzu ko kuma wani lokaci can baya. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka, daga Legas a Najeriya.